Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 24 ga watan Oktoba. Yau take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware makanta. To me Afirka ta fi buƙatar Majalisar ta ɗinke mata? koken mutanen afirka har yanzu akan shugabanci ne da tattalin arzikinmu da kuma talauci da ya addabi kasashen afirka wanda yakan kawo tashin tashina kamar kowace ranar talata baba ya kuma keri na tafi da sabon shirin nan nasa na matafiya a dawo lafiya sannan za mu kada jamhuriyar niger inda sulaiman muna barma ke tafi da sharhin jaridun kasar akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'ai da masu fashin baki sun ce mutanen ƙauyen Nijar da aka kashe sojojin Amurka nan hudu a wannan watan mai yiwuwa ne sun taimaka wajen ɓata wa sojojin lokaci har aka kai musu harin kwantan ɓauna. Maharan 'yan daba 'yan ta'adda ba sa rasa magoya baya a cikin al'umma a cewar Almahasan magajin garin tongo-tongo inda wannan lamari ya faru a tattaunawarsa ta farko da duk wata kafar yada labaran yammacin duniya an dai kama babban hakimin ƙauyen tongo-tongo mun kai la alasan tun lokacin da aka kai harin a cewar hassan abin da ke daɗa nuna cewa akwai alamun an haɗa baki da mutanen na ƙauyen da yake magana ta wayar tarho da sashen faransanci na amurya amurka Hassan ya ce sojojin Amurka hudun da aka kashe suna daga cikin wani ayarin da ya haɗa da sojojin Amurka na musamman guda takwas da kuma sojojin Nijar na musamman kamar ashirin waɗanda suka je ƙauyen da ke kusa da iyaka da Mali domin gudanar da farauta 'yan ta'adda. Shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce dole ne a yi zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi ranar Alhamis. ko da kuwa akwai ɗan takarar jam'iyyar adawa Raila Odinga a zaben ko babu. zaben da aka shirya yi ranar alhamis dai shine zaben shugaban ƙasa na biyu a cikin wannan shekarar kotun kolin ƙasar ta ce eh, wato ta yi watsi da sakamakon zaben farko da aka yi ranar 8 ga watan agusta saboda zargin da ta yi na cewa an tafka magudi ciki dan takarar jam'iyyar adawa raila odinga ya janye daga zaben da za a yi yana mai cewa hukumar zaben kenya ta gaza yin sauye-sauye don tabbatar da adalci a zaben su ma haɗakar jam'iyyun adawa sun nuna rashin amincewarsu da hukumar zaben da cewa ba ta shirya gudanar da zaben cikin gaskiya ba sai dai kuma ana zargin ruth odinga kanwar ɗan takarar jam'iyyar adawa da laifin lalata kayakin hukumar zaben da kuma ƙarfafa magoya bayanta su tayar da hankali shugaban kenyatta ya kalubalanci duk wasu da za su iya tayar da hankali da su tayar da hankalin in za su iya to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dan najeriya nan da ya ɓoye bam a cikin wandonsa har ya ƙoƙarin tarwatsa wani jirgin saman fasinja na amurka a shekara ta 2009 ya shigar da ƙara kan cewa an take masa haƙƙinsa da tsarin mulki ya bashi a gidan yari a cikin karar da ya shigar a makon da ya gabata a wata kotun tarayya da ke jihar colorado ta nan amurka umar faruk abdulmutallib ya yi korafin cewa an keɓance shi guri guda a gidan yarin an kuma hana shi ganawa ko magana da danginsa sannan kuma an hana shi yin ibadar addininsa na musulunci haka kuma umar abdulmutallib ya yi zargin cewa an tilasta shi cin abincin da ba halal ba kuma a lokacin da ya yi yunkurin yin yajin cin abinci don nuna rashin jin daɗin abubuwan da ake yi masa an yi mishi ɗura abinci ta dole ba tare da amincewarsa ba shi dai abdulmutallab yana gidan wakafi ne a jihar colorado wanda shi ne gidan yari mafi tsaro a amurka bayan da aka yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai na tsawon rayuwa ɗaya bayan ɗaya har sau huɗu. abdulmatallab ya yi ƙoƙarin tare da bam ne a cikin wani jirgin saman da ke ɗauke da mutane fiye da ɗari uku amma haƙarsa ba ta cimma ruwa ba bayan da sauran fasinjojin da ma'aikatan jirgin suka afka shi suka cafke shi har zuwa lokacin da jirgin ya sauka a filin saukar jirage na birnin detroit shugabannin cibiyoyin samar da agaji na majalisar ɗinkin duniya sun yi wani taro na kwana guda domin neman tallafin dala miliyan 434 domin tallafa mutane miliyan 1.2 ciki har da 'yan gudun hijirar rohingya da masu taimaka musu da ke ƙasar bangladesh kafin a gudanar da taron buɗe asusun wani kakakin ɗaya daga cikin cibiyoyin bayar da agaji na majalisar ɗinkin duniya ya ce yanzu haka yawan 'yan rohingya da suka yi gudun hijira domin gujewa tashin hankali da musguna musu da ake yi a miyar cikin watanni biyun da suka gabata sun kai dubu ɗari shida hukumomin agaji sun yi imanin cewa tashin hankalin da ke shine yake samun mafi karancin tallafi a duniya wanda hakan ya sa madugun hukumar kula da ayyukan ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya mark lecoq yake gaya wa mahalarta taron na wuni guda cewa ana ƙoƙarin haɗa hancin kuɗaɗen ne don a ceto rayukan 'yan gudun hijira kuma a kare su daga duk wata ƙuntata musu da ake yi dubban 'yan gudun hijira sun fara ɗunguma birnin bazar na bangladesh ne daga ranar 24 ga 25 ga watan agusta bayan da wasu tsagerun rohingya suka kashe 'yan sandan kasar myanmar don haka wannan ya haddasa rigima daga ƙarshe kwamandan sojojin sudan ta kudu wanda ƙarƙashin kulawarsa ne aka zargi sojoji da laifin kashe wani ɗan jarida da kuma yi wa akalla mata ma'aikatan agaji guda hudu na ƙasa da ƙasa fyaɗe a shekarar da ta gabata ya mutu a cikin gidan wakafin da ake tsare da shi da farko dai an samu gawar lutanar luka a mace inda ake tsare da shi tun sama da mako guda da ya gabata amma sai ranar juma aka fitar da rahoton mutuwar kakakirin na sojan ƙasar kanal santo dominic ya ce ba wata alama da ke nuna cewa akwai wata taɓargaza wajen kisan nashi luka akechak dai ya mutu kuma mutuwar ajali ce a cewar dominic lokacin da yake magana da murya amurka a Akechak shine babban wanda ake zargi da ta'asar da sojojin Sudan ta kudu suka aikata, wanda hakan yake nuna yadda yake da matukar wahala wajen gabatar da waɗanda ake zargi da take haƙƙin bil'adama ga shari'a a ƙasar, wacce ta share shekaru hudu tana fama da tashin hankali. Ɗaya daga cikin matan da aka yi wa fyaɗen ta zargi a kecak da umartar sojojin da ke ƙarƙashinsa. su yi wa mata ma'aikatan agajin fyaɗe a otal ɗin tehran da ke juba a cikin watan yulin shekara ta 2016 To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc kamar yadda ba a rasa ji ba yau take ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware makanta saboda haka wakilinmu a bauchi abdulluhan muhammad ya shirya mana wannan rahoto na musamman majalisar ɗinkin duniya ƙungiya ce ta ƙasa da ƙasa da aka samar a shekara ta 1945 yanzu tana da wakilai 193 ayyuka da manufar majalisar ana tafiyar da su ne kan dalilai bisa manufa da ke cikin daftarin ƙirƙirar majalisar nahiyar afirka tana da wakilci na kasashe 52 kwatankwacin kashi 28 cikin 100 na yawan kasashen da ke da wakilci a majalisar da ya sa nahiyar ta zarce dukkan nahiyoyin duniya a yawan wakilai muhimman ayyukan majalisar su ne tabbatar da wanzuwar zaman lafiya labbaka gaskiya da kuma dasa tubali na dindindin don samar da haɗin kai a duniya ma'ana nan shine majalisar ɗinkin duniya ta kasance madogara wa ƙasashen duniya da za ta taimaka wajen aiki tare don cimma zaman lafiya da kare hakkokin bil'adama. comrade abdullahi koli tsohon shugaban kungiyar kwadago na jihar bauchi a tattaunawarmu da shi kan batun ranar majalisar ɗinkin duniya ya bayyana wuraren da majalisar ɗinkin duniya za ta mai da hankalinta a ƙasashen afirka alal hakika akwai muradu da dama wanda ya shafi mutanenmu na afirka koken mutanen afirka har yanzu akan shugabanci ne bisa irin al'adarmu da tattalin arzikinmu da kuma abubuwa na talauci da ya addabi kasashen afirka wanda yakan kawo tashin tashina da kuma zarmewa akan shugabanci da kuma irin rashin aikin yi na matasa wanda ya zama kalubale da kuma abubuwa na tashin tashina da yakan zamanto lokacin da ake so su shigo ba sa shigowa akan lokaci amma su taimaka da kofofi wanda matasa don samu aikin yi a faɗin afirka tunda an san abin da ya addabi afirka kenan har ila yau na tuntubi dr shu'aibu muhammad ade malami a jami'ar abubakar tafa balewa da ke bauchi shi ma ga abin da ya ce da ya kamata majalisar ɗinkin duniyar za ta taimaka wa ƙasashen afirka kiran da zan yi majalisar eh, ɗinkin duniya shine ta tausaya wa irin wannan kasa masu tasowa ya zama irin kamar bashin da ake bin su da eh, irin kamar irin su world bank su waɗansu abubuwa wanda su dinnan allah ya riga musu arzikin da za su iya yafiya ma wa'innan kasashen sannan kuma in ta wajen shugabancin su ne wa'innan mutane da suke kamar ake ganin ko suna corruption suna sace kuɗi kasansu suke kaiwa ya zama cewa irin mutanen da za su saci kuɗi su kai gurinsu kamar yadda su can ba sa bari mutane su yi sata a gurinsu su yi wa'insu abubuwa to sukan iya tarewa to da haka in wa'innan suka sato suka kai sai su tare su mayar da wannan kuɗin kuma mutanen nan su develop ɗin su a ta fuskan rayuwar duniya da rage irin kaman a ce rashin talauci da da rashin aikin yi da kuma cututtuka da yake damun irin wa'innan kasashen a samu ya ragu sosai in dai suna yin irin wannan to insha Allah muna ganin za a iya samun irin a ci gaba da ake tunani majalisar ɗinkin duniyar tana da kwamitoci da suka hada da babbar kwamitin majalisar sai kwamitin tsaro da na tattali da hulɗa da al'umma da kwamitin amintattu da kwamitin kotun duniya sai kuma sakataren majalisar wanda duk an kirkiro su ne a shekara ta 1945 taken ranar majalisar ɗinkin duniya ta wannan shekara shine 'yanci daga farko sai dai kuma abin lura dai shine a halin yanzu ana fuskantar kalubale da rikice-rikice a sassan duniya da suka jibanci yaƙe-yaƙe ke laƙume rayukan dubban mutane 'yan gudun hijira dumamar yanayi da kuma batun makaman nukiliya abdulhamid muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya To a gaida na musamman kafin mu ci gaba ga mawaƙan sun dawo. gefe baba yakubu makeri ya gabatar mana da shiri na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya a cikin shirin namu na yau za ku ji fashin baki kan sakaci da hukumomi ke yi wurin kiyaye dokokin ababen hawa da na hanya wanda zai muna wannan fashin bakin shine alhaji shehu sa'ad ahmed tsohon ma'aikacin binciken lafiyar motoci da na matuƙa a Najeriya wato VIO, wanda kuma ya kai ga matsayin shugaba mai riko a jihar Borno, masani kuma injiniya ne a fannin motoci. Yayin da hukumomi ke ɗora laifin haɗuran ababen hawa akan direbobi, su kuma direbobin suna ɗora laifi akan lalacewar hanya. Shi kuwa bakon namu cewa yake yi. yanzu kamar da su direbobi suke cewa hanya ba su da kyau haka ne hanyoyin ba su da kyau sannan kuma ake cewa direbobi su kuma ba sa bin ka'ida wannan ma da wannan abun ne yana da yawa fiye da inda mutum yake tsammani yanzu misali idan ka tara direbobin nan ka tambaye su dokokin hanya na tabbatar maka ɗan kalilan ne za su iya gaya maka menene ma ma'anar tuki menene ake nufi da doko da hanya dokon hanya wace hanya menene ya kamata a yi yanzu muna magana zancen direba da mota a bisa hanyoyinmu za ka ga yanzu driver yana tuka mota motan nan takardar nan da ake ce mata ta certificate wato takardar da kike cewa motar nan tana da lafiya kuma ga iyakacin mutane da aka kayyada mata ta ɗauka. Hmm. Sai ka ga mota mai ɗauka mutum biyar a da wannan izinin mutum biyar gaba ɗaya har da driver. Za a ga yanzu akwai mutum uku a gaba, akwai mutum biyar a tsakiya, har cikin boot ka samu mutum hudu ko uku. Mm. to ka ga yanzu motar ita kanta an riga an an an dora mata kayan da ba za ta iya dauka mm. ba an nakasa ta an nakasa ta saboda tayoyin nan suna da pressure suna da abin nan da aka kayyade da za su nauyin abin da za su iya dauka shi shock observer na mota shi ma haka so an narkata mata kaya an dora mata wannan kayan idan wani abu kaɗan ya faru control din motar nan ba zai yi ba saboda an riga an nakasa ta an cire ta daga hayacinta sannan su motocin kansu ba wanda yake duba su sannan ya bada wannan certificate din da ake nufi na cewa motar nan tana da lafiya ya kamata ta ta cancanta ta ta hau hanya kana nufin ba hukuman da ya kamata ta yi wannan ne ko dai a'a akwai hukuma amma ba a yi akwai hukuma kwarai da gaske ba a yi ni zura bona da in ga mota ofishin ko vio wanda dama a hakkin su ne dubi duk wata mota su tabbatar tana da lafiya birki tiyari tayoyi suna da fitilu wadda waɗannan kaga su ne abin da ya kamata a ce a tabbatar cewa mota tana da ita sannan a bi sauran don akwai magana madubai akwai maduban sauran amma kaga wannan muhimman abin da na irga hmm. sai an duba an tabbatar akwai in babu akwai wata takarda da ake ce mata motor license 23 ml 23 wannan ml 23 ita an yi ta saboda a inspectin mota a rubuta abinda take abinda yake babu mutum ya je ya yi wannan gyaran ya dawo da mota ya sake duba ya yi idan ya yi sannan ya bada wannan izinin daukan mutane da kuma hawa hanya cewa motar tana da lafiya za ta yi wannan fasinjoji babu wannan to kaga kenan an ba shi izini cewa motar tana lafiya za ta iya ɗaukar mutane kuma kowannen abin da certificate da ake bara wata shida shida yake karewa duk wani wata shida idan ya kare sai ka kai mota an je an duba an tabbatar komai na lafiya sannan a sake baka wannan izinin na ɗaukan na ɗaukan amfani da mota amma ba a zuwa sai dai a kai takardar a sake rubuto wasu a wata takardar a ce a je a yi ba tare da an kai motar ba ba tare da an kai motar ba wadda da ko ba haka bane ba ko sabuwa mota ka saya sabuwa gar ba ka da izini ka je ka fara mata komi sai in ka je ofishin lasis a torati an baka wani takarda fom yana nan a ce masa fom ml2 wannan ml2 dinnan shine za a ce za ka yi requesting kana nema ka rijistar motar ka sabuwa ga ta kasa ta su licensing authority fom dinnan kawai ka cika za su tura kai wurin biya one biya one zai je duba ya gani wace irin mota ce meye nauyinta don kowace mota a jikin abun nan din da wanda suka suka kyara mota hmm. akwai nauyin motar sannan akwai nauyin kayan da aka yarda da wannan mota ta dauka sannan wannan nauyi idan ka hada su biyu su suke ba da gross weight wanda ake cewa gross wato nauyi na na na lasin da za a caje ka nawa ya kama ya danganci wannan nauyin motar idan aka hada nauyin kayan da zaka ka dauka da nauyin motar ita kanta to ga wannan duka ba ya shuɗe babu shi yanzu abin da wai da nike so in gane um, da yake a da mm. akwai wannan hukuma tana nan a da tana aiki amma wannan karo ba ta aiki me kai me yasa kake ganin yanzu wannan hukumar ba ta aiki kuma ya haifar da yawan haɗura akan hanya to sakaci na hukuma kenan zan ce ko da yake abu ne dama yana nan a doka yana nan kuma a yanzu haka ana bada wannan takardun duka da na riga amma ko ba a ba a yin ba a bin hanyar da ya kamata a yi a samu wannan takardu sai dai duk wata mota da ka tsare yanzu za ta baka wannan takardun gaba daya amma ko kai baka san mota ba za ka iya cewa wannan mota bata kamata bai kamata ta hau hanya ba to kaga akwai sakaci na hukuma idan hukuma bata tsaya akan wannan ba maganan wai a rage hatsura akan hanya duk wannan da ake yi na aji a'a an canja lasin an yi wane ne an canja filin namba duk dukan kura da gudu ne abin da za a iya samu a wannan saboda haka an bar jaki ne ana dukan tanki To jama'a lokaci ya mana hali amma za mu ci gaba da wannan hirar a mako na gaba a madadin bakon namu alhaji shehu sa'ad ahmed tsohon ma'aikacin binciken lafiyar motoci da matuka a najeriya wato vio da daukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida baba yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda Sulaimu muna Barma zai gabatar mana da shiri na gaba. ziyarar da shugaban kasar Nijar ya kai a kasashen Australia da Djibouti da Sudan a makon jiya na daga cikin labaran da suka fi daukar hankalin jaridun Nijar. Le Republican ta ce zagayen na shugaban na da nasaba da yunkurin janyo hankalin masu saka hannun jari daga waje, yayin da labarin ya sha bamban a wurin lokanar amfiri. Domin jaridar ta alakanta wannan ziyara ta Isu Muhammadu da yunkurin neman wasu makudan kudaden da ake hasashen marigayi salif jallo na burkina faso ya ɓoye a lokacin da yake raye jaridar lanketar ta ruwaito cewa firaministan Nijar ya kira taron gaugawa a shekaran jiya lahadi domin tantaunawa da 'yan majalisar dokokin ƙasa na ɓangaren rinjaye da nufin ganar da su manufofin gwamnati a dangane da tsarin kasafin da ake shirin tafka muhawara a kansa a wannan mako. jaridar ta ce a fili 'yan majalisar suka nuna adawa da tsarin kasafin na 2018 saboda yadda suke ganin yana kunshe da wasu dokokin toye rayuwar talaka dalili kenan da gwamnatin ta fara kamun kafa jaridar lebanon na cewa wani rahoton da bankin duniya ya fitar bayan kammala bincike a dangane da yadda aka tafiyar da project swed da ke ƙarƙashin ma'aikatar ministan al'umma ya gano wasu ministocin gwamnatin nijar da hannu a wawurar wasu kudaden wannan furoje da ke kula da ayyukan tsarin iyali jaridar wace ta wallafa takardar jerin sunayen ministocin su kimanin goma sha biyu ta ce daga zuwa taro kawai suka karbi kuɗin mai alhali gwamnati ce ke ɗauke da nauyin man da ministoci ke zuba wa motocinsu saboda haka bankin duniya ya buƙaci su amayo abin da suka ci kafin ƙarshen watan gobe la nation na cewa takaddama ta ɓarke a agadas a dangane da wani tallafin da ƙasar algeria ta aiko wa nijar domin shafa hawayen wasu 'yan ƙasar da algeria ta koro zuwa gida jaridar ta ce tun a ranar 30 ga watan agustan da ya shige ne jirgi ya zo da waɗannan kayayyakin da suka haɗa da ton 32 na cimaka da wasu kayan karatun yara to amma rashin sanin inda aka dosa da wannan tallafi ya sa jami'an fafutuka soma matsa lamba wa hukumomin agades su yi haske a kai lumando Jardu ta ce kotu ta yanke wa wani direban taksi hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru takwas bayan da ta same shi da yi wa wata matashiya fyaɗe. Jaridar ta ce matashiyar wacce ke fama da taɓuwar hankali ta fice daga gidansu da ke unguwar Site da Fite ta birnin Yamai kafin daga bisani su haɗu da direban taksin da ya kai ta gidansa inda ya rinka amfani da ita da ƙarfi. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sunana Baffa Haruna da Babba Joga malamin Jalingo Primary School a Shaka. To alhamdulillah hakika dakatar da Abdulrashid Maina da aka yi daga wannan mukami da aka bashi ya yi daidai. Domin kuma mu wannan al'amari hakika mukamin da aka bashi ya jawo cece kuce a ciki da wajen Najeriya. Ganin cewa wannan gwamnati tana bambami da cika baki na yaƙi da almundahana da zarmiya da babakir da dukiyan jama'a. Don haka muna fata za a fatattaki duk wani wanda ake ganin cewa shine almundahana ne a wannan gwamnati assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula gwallo jihar bauchi sai ya bayyana wanda mana yake ga yan wani yan kasuwa a cikin ala mu guji tauye mudu in mun zo mu sai da kayan mu wanda muke auna da cik ko wanda muke auna da kwano kuma mu guji rikewa yiwa wanda zai sayan kayan gudu wajen lissi masa lissafi ko kuma yi masa arin gizo kuma mu guji zuba masa farashin da ba haka ake da kayan ba don mun san wai bai san farashin kawa irin kasuwar da ake cewa wai eh, kasuwar dukan hanci arzikinmu ba wani hanzari da gudu za mu wuce arzikinmu. da farko suna na da mai shayi na garin garba sai da ya kamar kuma ta bali ja tare tarayyar najeriya dangane da taron da gwamnati suka yi a birnin lagos game da haɗin kan ƙasa hakika ya dace. Assalamu alaikum jama'a murya Amurka. Ni ne Alhaji Dan Gobar Lashin Gwajirgi Dan Kuzo Jihar faran Najeriya. Ni kan na ji murna yadda matakin nan da aka ɗauka aka sallami an Allah nan wanda ya yi kureshin nan. Mainawa ne. Na gode. Assalamu alaikum. Mai magana baban Sadiq Malamawa Kutama, ma karamar hukumar Gwarzo Kano State a tarayyar Najeriya. ra'ayi na ne ina son miƙa koke na da hanyar da ba mu da ita wanda nake so don Allah dan annabi gwamna ganduje da ya taimaka ya gyara mana hanyar mu mu matsalar wutar da muke tare da shi ba mu da wuta tun da daɗewa ta lalace sannan ga matsalar hanya don Allah taimaka a gyara mana ina fatan wannan sakona zai kai zuwa da kunnuwan wanda suka dace a tashi lafiya na gode. To yanzu kuma ga Sarfilo Hashin Gumel ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice. To a takaice jama'ai da masu fashin baki sun ce mutanen ƙauyen Nijar da aka kashe sojojin Amurka nan hudu a wannan watan mai yiwuwa ne sun taimaka wajen ɓata wa sojojin lokaci har aka kai musu harin kwantan bauna Maharan 'yan daba 'yan ta'adda ba sa rasa magoya baya a cikin al'umma a cewar almu Hassan magajin garin Tango Tango inda wannan lamari ya faru a tattaunawarsa ta farko da duk wata kafar yada labarai ta yammacin duniya. Shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce dole ne a yi zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi ranar Alhamis ko da kuwa akwai ɗan takarar jam'iyyar adawa Raila Odinga a zaben ko babu. Zaben da aka shirya yi ranar Alhamis dai shine zaben shugaban ƙasa na biyu a cikin wannan shekarar. kotun kolin kasar kenya ce ta yi watsi da sakamakon zaben farkon da aka yi a ranar 8 ga watan agusta saboda zargin cewa da ta yi na cewa an tafka kurakurai ɗan najeriya nan da ya ɓoye bam a cikin wandonsa har yi ƙoƙarin tarwatsa wani jirgin saman fasinja na amurka a shekara ta 2009 ya shiga ga da ƙara na cewa an take masa haƙƙinsa da tsarin mulki ya bashi a gidan yari To masu saurare na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a dan sashen Hausa musamman ma Safilu Hashin Gumal da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da kuma mu ta wannan lokacin wato Hajiya Zainab Abdulrahman ni ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.